Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a takwas ga watan Afrilu wanda ya daidai da bakwai ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. hukumar kula da sufurin jirgin kasa a ukraine ta ce an kashe sama da mutum talatin sannan wasu ɗari sun jikkata bayan da rasha ta harba wasu makaman roka a yau juma'a sabuwar mai shari'a a kotun kolin amurka ketanji brown jackson za ta yi jawabi a fadar white house kan wannan nadi da aka mata mai cike da ɗanbin tarihi a amurka a kuma ranar lahadi mai zuwa ake sa ran faransawa za su yi zaben shugaban ƙasa a zagaye na farko To kanan labaran kenan bayan kashiyin farko na labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Borno ta yi tsokaci kan wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar wanda ya ce kimanin mutum miliyan ɗaya da biyu ke cikin hatsarin fuskantar matsalar fashewar nakiyoyi da aka binne a ƙarƙashin ƙasa a wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya. ba abin da za ka ji ba za ka ji attack ba ba za ka ji wani farmaki ba na zuwa gani amma za ka ji ai an taka bom. Za kuma a ji cewa gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya buƙaci a samarwa masu sarautun gargajiya wata dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya da za a rika sauraron su musamman akan al'amuran tsaro. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan hamayya sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaba Muhammad Bazum shekara ɗaya da ɗirewarsa kan karagar mulkin ƙasa. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar kula da sufurin jirgin kasa a Ukraine ta ce an kashe sama da mutum talatin sannan wasu ɗari sun jikkata a yau Juma'a. bayan da wasu makaman roka da rasha ta harba ya fada kan wata tashar jirgin kasa da ke gabashin ukraine hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu rotanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira karamatosk kamfanin dillancin labarai na reuters ya roito gwamnan yankin donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin a yau juma'a kungiyar tarayyar turai ta kakaba karin takunkumi a kan rasha yayin da shugabar kwamitin gudanarwar kungiyar ursula von der leyen da shugaban da ke kula da tsare-tsaren kungiyar ta eu chief joseph borrell suka kai ziyara birnin kiev a wani mataki na nuna goyon baya ga shugaban ukraine vladimir zelensky sabbin takunkuma sun hada da haramta duk wata cinikayyar shigar da makamashin kwal itace da sinadarai cikin rashin tare da haramta yin mu'amala da wasu karin bankunan kasar hudu To a halin da ake ciki kuma shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da a kafa kotun da za ta saurari korafe-korafen laifukan yaƙi da shugaban Rasha Vladimir Putin da ministan harkokin wajen ƙasar Sergei Lavrov suka aikata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce mujallar Das Spiegel ce ta rawaito kalaman na Steinmeier. A cewar Steinmeier ya kamata duk waɗanda suke da hannu a aikata waɗannan laifuka su fuskanci hukunci. Ya ƙara da cewa abin da ya kama daga kan sojoji kwamandoji da duk wasu masu mukamai na siyasa da ke da hannu a wannan yaƙi za su fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yaƙin dama dai ƙasar ukraine tana zargin rasha da aikata kisan ƙare dangi da kuma na yaƙi a ranar talata fadar kremlin ta ce zargin da ƙasashen yamma ke yi kan cewa sojojinta sun kashe fararen hula a garin bucha duk a gani kuma an kitsa shi ne don a muzanta sojojinta a kuma samu damar saka mata takunkumi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. inda gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ta yi tsokaci kan wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda ya ce kimanin mutum ɗaya da ɗigo biyu ke cikin hatsarin fuskantar matsalar fashewar nakiyoyi da aka binne a ƙarƙashin ƙasa a wasu jihohin arewa maso gabashin sanadiyar matsalar yaƙe-yaƙen boko haram daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana. a wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a farkon mako nan na nuna cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne ka cikin haɗuwa da kasar gwamnati da aka birni a ƙarƙashin ƙasa a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa wanda suke fama da matsalolin tsaro da kuma hakan na iya zama babban barazana ga rayuwar waɗannan mutane jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa dai na daga cikin jihohin da ke shira arewa maso gabacin najeriya da fuskanci kalubalen tsaro mafi muni wanda su da dama a yanzu hakan wasu hanyoyi da ke wannan jihohi ba iya bin su ba tare da jami'an tsaro ba a halin yanzu ana mai da irin waɗannan 'yan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali da suka fito daga ƙauyuka daban-daban kuma yayan kungiyar boko haram ko isuwa ke binne irin waɗannan mabambai wanda in ba sa aka yi ba wani lokaci ya tashi da jama'a ko kuma jami'an tsaron kansu kamar yadda aka daɗe ana samun irin haka a baya sai da kwamishinan sake tsugunar da jama'a da gyare-gyare na jihar bondo alhaji mustapha gubiyo ta ce ba sa mai da mutane inda yake da hatsari wurin mutane na iya zama kuma sun tone dukkanin ababen da ke binne a ƙasa. mu yanzu muna mayar da mutane gari inda akwai security haka ne inda ba security ba ma mai ba in ka mun mun rufe kam wanda kuma inda ba security ma mun kai su ga local government da ke kusa da garuruwan su ne shi ya fi su je su yi noma akan su zana dafi kam saboda ka dole kwacin an samu security inda guda biyu da ka faɗa din insha Allah su ma za a maida su amma da yardan Allah insha Allah su ma za a su idan an samu security koya jama'an da ke wannan bangarori na shi arewa maso gabacin Najeriya ke ji da wannan batu idan ka duba daga gefen gwamnati kokari take ta mai da mutane ƙauyuka duk da cewa alhamdulillah abubuwan da sauki amma amma akwai abin da ke ciwo gwamnati kwarya musamman kamar da na gaya maka hanyar dambuwan nan da wasu hanyoyi da ke cikin gari ba abin da zaka ji ba zaka ji attack ba ba zaka ji wani farmaki ba na a zuwa gani amma zaka ji ai an taka bom eh a gaskiya wannan rahoto da suka cire akwai alaman kamshin gaskiya da kuma sai an tashi an jajirce abin da yasa nake gaya maka majalisar ɗinkin jura ta cire wannan labarin saboda akwai abubuwan da ta gani kafin ta faɗa kuma su masana ne na kimiyya da fasaha ga baki daya tun da kaji sun faɗa haka dan a cikin satinai guda uku nan da na sani ma na san a hanyar dambuwa da aka ce an buɗe nan ma ba karamin bama bamai da suka tashi har suka ce wa mutane fasinja da suke zuwa da kuma alhamdulillah jihohin nan eh, ka san kamar borno za mu ce ita ce tsakiyan wannan eh, rikicin boko haram gaskiya muna cikin wani babban hatsari amma abun da zai dan sanyaya mana zuciya mun san a jingles da abun nan more especially kamar ngo na nrc za ga suna yi wa yara faɗakarwa irin na har kamar waka-waka ana cewa in ka ga abu kusa ka yi baya-baya ka eh gaskiya abu ne wanda abun tsoro gaskiya sai dai mutane za su yi hankali su yi hankali su bi lamarin da hankali insha Allah za samu sauki sa especially ma kamar manoma manoma za mu fadawa su yi yi kokari su dinga lura wajajen da aka ce su bi su bi wajajen da aka ce su je su yi noman su a wajen sai su bi su je su yi noma a wajen saboda abu ne abun hadari wasu jama'a daga jihohi na uku na ce arewa maso gabacin najeriya kenan ya hada da jihar borno da yobe kuma adamawa ke bayyana ra'ayinsu game da rahoton da malitan dinki duniya ta ce wanda ke nuna da cewa mutane kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na cikin hatsarin barazanar bama bamai da aka birne a ƙarƙashin ƙasa haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. bayan da suka kwashe tsawon sawo'i suna farauta jami'an tsaron isra'ila a yau juma'a sun gano tare da kashe wani bafalastini da ake zargi da kisan mutane biyu da ta wasu da dama a lokacin da ya buɗe musu wuta a ranar alhamis a wata mashaya da ke birnin tel aviv hukumomin isra'ila sun ce an gano mutumin ne a kusa da wani masallaci da ke unguwar da ake kira jaffa hukumar tsaron isra'ila shinbet ta ce shekarun mutumin 28 kuma mazaunin unguwar da ake kira janin ne a yankin yammacin kogin jordan har ya zuwa yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba amma 'yan kwanakin nan an yi ta tada jijiyar wuya bayan da ake yawan samun ire-iren waɗannan hare-hare da falastinawa ke kaiwa waɗanda suka kashe akalla mutum sha ɗaya a 'yan makonnin nan shugabanni daga isra'ila falastinu da ƙasar jordan sun yi wasu taruka da zimmar kwantar da hankulan jama'a a ƙasar sannan an baiwa dubban falasɗinawa da suka fito daga yankin zirin gaza takardun izinin yin aiki masu gada kuri'a a faransa za su bazama zuwa rumfunan zaɓe a ranar lahadin nan don jefa kuri'unsu a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa wanda wasu ke hangen cewa shugaba emmanuel macron mai matsakaicin ra'ayi ne zai lashe idan macron ya samu wannan nasara zai zama shugaban faransa na farko da ya samu wa'adi na biyu cikin kusan shekaru ashirin sai dai shugaban na fuskantar barazana daga marine le mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ke biye da shi a fitattun 'yan takarar da ke neman shugabancin kasar yayin da a wani gefen kuma ake fargabar akwai yiwuwar a samu karancin fitowar mutane a rumfunan zaɓe yanzu gangamin yakin neman zaɓen le ya fi mai da hankali ne kan batun magance matsalar tsadar rayuwa da faransawa ke fuskanta shekaru biyar da suka gabata macron ya kada le a zagaye na biyu a zaben da aka yi inda ya kamfen ɗinsa a matsayin matashin ɗan takara da zai ɗora faransa kan turbar da za ta samu makoma ta gari A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ganin yadda lamarin tsaro ke ƙara ta'azzara, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya buƙaci da a samar wa masu sarautun gargajiya wata dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya don a rika sauraron su musamman kan al'amarin tsaro. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. gwamna bala abdulkadir muhammad ya ce tun fil masu sarautun gargajiya suna taka muhimmin rawa a kan sha'anin tsaro kafin zuwan hukumomin tsaro na zamani sannan ya ci gaba da cewa a matsayin ku na iyayen ƙasa kasancewa an bar ku ba ku da rol wato abin yi shi da kawo mana matuɓar ɓarewar tsaro a ƙasar nan mu mun san yadda muka tashi a mu abinda sarakuna suke yi su ne komai na tsaro kafin wani ɗan sanda ko soja kuma kuma ya kamata ku tashi yadda sauran mutane suke yi ku dage ku ga cewa an ba ku abin yi a cikin tsarin kundin mulkin najeriya don ba daidai ba ne ku yi shiru a dinga cin muku mutunci a dinga barin ku haka zaman banza baya haifan komai sai lalacewa shi yasa mu da muka zo ba sai an ce daga tsarin mulki ba muke tare da ku kuma muke bibiyan ku inda ya kasance tsaro ya yi kyau eh akwai waɗansu wurare wanda 'yan sarakuna suke haɗa kai da waɗansu wanda ba su eh, da kyakkyawan tarbiyya ko kuma waɗansu baƙi amma kalilan ne a daɗa gaya wa al'umma da malamai a ci gaba da addu'a tarbiyyar 'ya'yanmu da zamantakewanmu a nasa jawabin a madadin masu rike da sarautun gargajiya na jihar bauchi sarkin katagun dr umar faruk ya bayyana gwamna bala abdulkadir a matsayin shugaba na gari wanda yake mutunta sarauta duk gwamnonin da aka yi ba wanda ya kai kafiyar public relations which is very important kuma kai mutum ne mai yafiya kai mutum ne mai kaunar yan uwa da abokai allah ya saka maka da alheri so on behalf of hakimi da sarakuna kuma ka alkawarin biyayya kuma mun ji daɗi da kace za a yi review albashi allah ya taimake mu allah ya saka maka da alheri gwamna bala kaura ya shaida kirkiro da karin hakimai da kuma dakatai a masarautun da jama'are abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab a jamhuriyar niger 'yan hamayya sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaba muhammad bazum shekara ɗaya da ɗirewarsa kan karagar mulkin ƙasa duk kuwa da cewa magoya bayansa na ganin ya zo da sabon salon mulki da ba a taɓa gani irinsa ba a tsawon shekaru sama da talatin na demokaradiyyar ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai minu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. da yake bayyana matsayinsa dangane da yadda shugaba muhammad bazum ya tafiyar da al'amura a tsawon watanni goma sha biyu na farkon wa'adin mulkinsa alhaji dudu rahama jigo a jam'iyyar rdr canji ta tsohon shugaban kasa muhammad usman bugo da ƙari dan takara a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ya ce su 'yan hamayya ba su ga wani sauyin da aka samu ba dama jani ya faɗo ja ɗauka tarayya ce take mulkin mu kamar wanda kazantaccen mulki mulkin da ba mulki bane wanda talaka ya saba gani mulkin da ya kai mu ga talauci mulkin da ya fatara mulkin da ya kai mu yau yan ayarin ba sa zuwa makaranta ba mu da kwanciyar hankali wannan shine mulkin tarayya abin da ya kai mu hakanan kenan don haka kenan ba abin da ba bazum zai iya yi babu ya ce mana zai sa makaranta ta yi ba ai koyi ba ya ce za mu samu kwanciyar hankali duk safi ana kashe mana mutane ya ce za a samu za a samu hanyoyi masu kyau ba ai ba a bangaren yaƙi da cin hanci ma dudu rahama ya ce ana nan gidan jiya domin har zuwa yau babu wani hoɓɓasa na zahiri da aka yi a wannan fanni inda aka yi watsi da talaka aka saci dukiyar talaka aka wanda da dukiyar talaka a karewa shari'a aka yin gaskiya ake girmama zalunci balmuki a girmama adalci a wannan mulkin na shekaru goma sha ɗaya babu inda ɗan nijar ji daɗi babu shi an samu ci gaba na rashin iya mulki an samu ci gaba na murɗewa shari'a wuya an samu ci gaba na take dokoki a makonnin farkon ɗarewarsa kujerar shugabancin ƙasa muhammad bazum ya gana da shugabannin ƙungiyoyi da na rukunonin al'umma daban-daban in banda 'yan adawa dalili kenan a hirarmu da shi a albarkacin cika shekara guda da samun wannan matsayi muka tambaye shi me yasa bai gana da shugabannin jam'iyyun hamayya ba kaga na farko su ca suke ni ba zababben shugaban ƙasa ba ne to in na ta yi nan shawara da su in ce musu yanzu shi na zane marabus don su su hau mulki kagan kenan abun bai da ma'ana in ko za su mini tambayoyin da ba ni da maganinsu ai babu amfani mu kan shuna amma randa na gan halama akwai damar mu gana kuma wannan ganawan tamu ta yi tasiri insha Allah za mu yi shi ba mu dami kowa ba don shi na dan adawa kana jin irin kalmomin da wa'insu cikinsu suke yi sun sanda za su more da irin wannan yanayi na kowa ya faɗi albarkacin bakin shi. A yanzu haka jam'iyyun da suka goyi bayan takarar Muhammad Usman a fafatawarsa da Muhammad Bazum na PNDS tarayya na jiran zuwa ranar 31 ga watan Mayun gobe inda ake sa ran kotun ECOWAS za ta bayyana hukunci bayan da Muhammad Usman ya shigar da kara yana mai kalubalantar sakamakon da ya ayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ne a inda muka tsaya a tattaunawar da muke da fitaccen jarumin masana'antar Kannywood da Nollywood a Najeriya wato Alhaji Sani Ma'azu. Kan takaddamar da ta kaure tsakanin jaruman Hollywood Will Smith da Chris Rock. a lokacin bikin karrama na oscars a nan amurka kazalika za mu tattauna da mawaki kuma jarumi ibrahim ahmed rufa'i wanda aka fi sani da diesel inda shi ma zai bayyana mana irin tasa mahangar kan wannan takaddama yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo to idan masu sauraro ba su manta ba mun samu bakuncin fitaccen jarumi a alhaji sani ma'azu inda yayin da muke kan tattaunawa da shi kan takaddamar da ta kai ga mari a tsakanin will smith da chris rock a nan amurka sai lokaci ya yi halinsa amma yanzu bari mu ɗora daidai inda na tambaye shi darasin da za a koya kan wannan takaddama. to a gaskiya akwai darasi da yawa da za a na farko dai dole a dubi yadda in ka zama zakara ko kuma ka Allah ya hore ma ka yi kuɗi da za ka ce saboda haka kai ka kai wato tsaikon da za ka iya yin komai a duniya ba. Dole sai ka san za akwai abin da za ka raga wa duniya. A halin yanzu waɗansu suna hasashe cewa Will ya yi abin da zai kawo mushi faɗuwa a duniya. Mutum ne wanda ya kai wani matsayi a duniya na shahara. Hmm. In fact, Oscar ɗin da ya samu a wannan karan na wani fim da ya yi a kan wannan King Richard. Eh, King Richard. Eh, King Richard da ya fito a matsayin baban shi ne King Richard ɗin. Mm. Ya yi taka rawar da duniya ta yi yaba da shi sosai sosai shi yasa ya kafa motsa To amma a daidai lokacin da shahara ta kai shahara sai ga shi ya ɗauko wani abu wanda zai kawo rushewar da kasa hmm. duk da ta kai da shahara ko jinta da sauransu to ta dole kuma ka iya harshenka ko ka iya hannunka ko ka iya ka dai ka dai san tarbiyya da za ka yi ta nuna kankan da kai ta nuna haƙuri nuna juriya a duk yanayin da ka tsinci kanka wannan dole ya zama darasi gare mu baki daya daga gefen Chris Rock shi ma a darasin da za a samu shi ne in mutum za ka yi wasan barkwanci to lallai ka san irin wasan da za ka yi kar ka yi abin da zai iya jawo a wato ya hassala wani ko kuma ka yi amfani da abin da yake na rashin lafiya don ka yi yarfe dan mutane su yi dariya wannan ba abin da ya dace ba. Alhaji Sani Ma'azu kenan jarumi a Kannywood da Nollywood a Najeriya. To duk da yake dai akwai hujjoji da ke ta bayyana karara kan wannan takaddama tsakanin Will Smith da Chris Rock. Har yanzu a nan Amurka akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa wannan abu shirya shi aka yi. Amma mawaƙi kuma jarumi Ibrahim Ahmed Rufa'i wanda aka fi sani da Diesel da ke zaune a Washington Seattle a nan Amurka ya kore wannan mahanga da wasu suke kallon al'amarin a matsayin shirya shi aka yi. Ko da ya fara magana ne kan matakin da zai ɗauka inda shine Will Smith. Ko kuma ya je ya karɓo Uh, Mike din ya yi masa magana ya ce gaskiya irin eh, bai ji daɗin haka ba saboda gashi matarsa tana irin struggling da wata irin eh, cuta ce da ya same ta ko wani abu da menene ya faɗa haka to mutane za su fi girmama shi kuma za su fi respecting ɗinsa kuma a haka ya yi defending honor ɗinta ba tare da ya je ya wulakanta wani ba ko ya maru wani. To har wasu ma suna tunanin kamar wannan abu kamar shiryawa aka yi kai ya kai <laughs> gaskiya ba na jin shiri a haka idan ina jin ko nawa za a bawa Chris Rock ba zai yadda a kunyata shi gaban jama'a haka ba 'ya'yansa kuma za su gani ko menene. Hmm. sabida Chris Rock yana da kuɗi sosai yana cikin irin bakaken eh, actors din America wanda suka kowa kuɗi a duniya. Like yana da kuɗi sosai da sosai shi yasa yanzu zaka gama irin ya daina movie sosai in ka duba network ɗinsa zaka gani a Google. So hmm. ina tunanin wannan to wanne irin kuɗi za a bashi. Ni fa ra'ayina nake na fahimta wai sani ne ba. Hmm. Amma ina tunanin wannan wanne irin kuɗi za a bashi da zai yadda haka a masa a kunyata shi a wulakanta shi haka gaban idan mutane. kamar akwai yiwuwar a ɗauki wani mataki akan will smith a ƙarshe don akwai waɗanda suke kamar fargabar cewa ba mamaki ma a karɓe shi wannan kambu na kyauta da aka bashi na gwarzon shekara da ya ci na jarumi. a ah, wannan gaskiya ni na my own shawara a my own opinion ina tunanin gaskiya ba za a karba abin nan ba saboda ai abu ne ya ci ya yi so don wani incident ya faru ko wani irin matsala ya faru haka ba za su bana jin suna hmm. da za su karba. Diesel kenan mawaki kuma jarumi dan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka. To a dai yau ne kungiyar da ke bada kambun karrama jaruman ta Oscars ta ce za ta bayyana matsayinta kan abin da will smith ya yi duk da cewa ya bada hakuri a baya kuma ya yi murabus daga matsayinsa na mamba a kungiyar to masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin alhaji sani ma'azu ibrahim ahmed rufa'i wato diesel sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a sha ruwa lafiya bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar ƙorafin madaki da ke jihar Bauchi, inda ya ce, Salam VOA Hausa, hakika rikicin da ya kunno kai tsakanin masu neman shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP abin takaici ne ya kamata masu ruwa da tsaki na jam'iyyar su yi gaggawar ɗinke rikicin da ke tsakanin su kafin wankin hula da kai su dare daga ƙarshe nake addu'an allah ya ba mu shugaba nagari mai ƙaunar mu a kowace jam'iyya yake daga ƙarshe kuma saƙo ne muka samu daga sufiyani gumal zangon daura inda shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa jam'iyyun siyasar najeriya ya kamata ku sassauta wa 'yan takara kuɗin siyan fom na tsayen takara muddin idan da gaske kuke na yakar cin hanci da rashawa idan aka samu akasin hakan 'yan najeriya sai dai mu ce allah ya mana maganin abin da ya fi karfinmu to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da ai kuma da saƙonni albarkacin wannan wata na ramadan ga nasiha kan azumi sunana zubairu abubakar limamin masallacin juma'a na kofar domi gate masallacin zubairu na awam a bauchi to falalan watan azumin ramadana dai ba a baba ce ba wayayya wata ne mai albarka wanda allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani daga ciki daga baitul izza zuwa sama ta daya ya ajiye shi a gurin da kadan kadan kadan ana saukar wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana qur'ani ya shigo mu a yanzu haka wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci ga baki daya to alhamdulillah cikin watan ramadan aka same shi bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya ba mu wani dare wanda dare ɗaya ne ya fi shekara ya fi wata dubu lailatul qadr khairu min alf shahrin bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ga baki ɗayanta an kasa shi kashi uku kashin farko daga ciki shine goma farko kenan akwai yaddan Allah goma na biyu gafaran allah goma na uku 'yantawa daga shiga wuta sunana muhammad lamin usman wannan baushi ni limamin masallaci ne na kafsu salawat na fadawan mada azumi da falala da yawa lallai a cikin azumi kamar yadda allah subhanahu wataala yadda annabi kullum yake bayani za a kukulle kofofin wuta gaba daya za a bude kofofin aljanna gaba daya saboda kofofin aljanna akwai kofan da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga ina wanda suke so su shiga saboda haka idan wata ramadana ya shiga za a ga wanda ba sa kula da sallah ma za a ga sun an shiga masallaci balle wanda kullum suke kula da sallah saboda haka a yi kokari a raya wannan daren kuma da wannan da daddare a zamo kaman kamar annabawa da rana kuma a zamo kamar mala'iku wanda ba sa cin abinci a yi kokari kuma a rinka sadaka saboda ana ninninka lada idan a wata ramadana ne idan in ba wata ramadana ba idan fila ne kai idan sadaka ne kai an baka kamar lada goma in wata ramadana ninkawa za a maka sau goma saboda haka ninninka ayyukan alheri da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice hukumar kula da sufurin jirgin ƙasa a ukraine ta ce an kashe sama da mutum talatin sannan wasu ɗari sun jikkata a yau juma'a bayan da wasu makaman roka da rasha ta harba ya fada kan wata tashar jirgin ƙasa da ke gabashin ukraine hukumomin sun ce ana amfani da tashar ne wajen kwashe fararen hula don su tsira da rayukansu rodanni sun ce akalla makaman roka biyu ne suka fada akan tashar wacce ke garin da ake kira karamatosk kamfanin dillancin labarai na reuters ya roito gwamnan yankin donetsk yana cewa dubban mutane ne suka kasance a tashar a lokacin suna kokarin tserewa yakin a yau juma'a kungiyar tarayyar turai ta kakaba karin takunkumi kan rasha yayin da shugabar kwamitin gudanarwar kungiyar ursula von der leyen da shugaban da ke kula da tsare-tsaren kungiyar ta eu chief joseph borrell suka kai ziyara birnin kiev a wani mataki na nuna goyon baya ga shugaban ukraine vladimir zelensky To a halin da ake ciki kuma shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da a kafa kotun da za ta saurari korafe-korafen laifukan yaƙi da shugaban Rasha Vladimir Putin da ministan harkokin wajen ƙasar Sergei Lavrov suka aikata. sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani shirin a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu mr peter ni hanifa kabir isa na ce ke ce da ku a sha ruwa lafiya bisalam.